يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واعلموا أيها المؤمنون عباد الله أن الأصل في أعمال العباد أن ثوابها لفاعلها وما أهدى فاعلها ثوابها لغيره فإنه يكون لغيره أو أداها نيابة عن غيره من الأحياء أو الأموات فإن ذلك يختلف باختلاف الأعمال لأن الشارع الحكيم قد رخص في بلوغ ثواب بعض الأعمال إلى الغير وذلك بالدليل الشرعي واختلف العلماء في بعضها عباد الله من الأعمال التي ينتفع الأموات بها أيها العباد الصدقة الجارية وهي التي حبس أصلها وأجري نفعها ومن ذلك حفر الآبار ووقف الديار وبناء المساجد والمدارس وكفالة الأيتام والأرامل وتحمل مسؤولية العلماء وطلاب العلم وغير هؤلاء ويدخل في ذلك عباد الله بناء المكتبات وتصنيف الكتب وطباعتها ونشرها والاعتناء بالدعاء بالدعاة الداعين إلى الله بالدعاة الداعين إلى الله وذلك بأي وسيلة من الوسائل الشرعية عباد الله من الأعمال التي يصل ثوابها ونفعها إلى الميت دعاء الولد الصالح لوالديه أحدهما أو كلاهما لقد ثبت الحديث في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارمي ومسند الإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وفي حديث ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك الله أكبر يا عباد الله وثبت مثله في المسند فالحديث حسن لغيره وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته عباد الله إن من العلم النافع الذي ينتفع الميت به من بعده نشر السنن وإماتة البدع والسعي في ذلك سعيا دؤوبا فإن ذلك من السنن التي يضاعف الله أجورها وذلك ثابت في حديث مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم عباد الله إن الميت ينتفع بصدقة الحي بصدقة الحي عنه وذلك لما ثبت في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ وأحمد في المسند من حديث عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ابتلست ابتلست نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أنه قال توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف أن حائط المخراف أن حائط المخراف صدقة عليها وفي مسلم وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه إن أن أتصدق عنه قال نعم وقد حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على وصول الدعاء إلى الميت وأن قضاء الدين يجزئه عنه وكذلك سائر الصدقات ولا تتقيد هذه الصدقات بالصدقة الجارية بل الأمر على الإطلاق فيتناول ذلك إطعام الطعام والعمرة والحج ومما يشهد لذلك حديث مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وجب أجرك ورد وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها عباد الله لقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غير ذلك هل يقضى عنه والصحيح من بين أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين أنه يستحب الصيام عنه كما حققه العلماء الجامعون بين الفقه والحديث من السلف الصالح كطاووس والحسن البصري والزهري وقتاده وأبي ثور والليث وأحمد وإسحاق وإن كان قد ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن الميت ومنهم الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة وهذا رأي مرجوح عباد الله إن مما ينبغي الإشارة إليه مما قد ينتفع به الميت من الحي التصدق عليه كما هو الشائع بين عباد الله الصالحين ألا فصلوا وسلموا على خير خلق الله صاحب الحوض والشفاعة محمد بن عبد الله الذي أمركم الله في محكم كتابه بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وخلانه ثم أما بعد عباد الله إن الإنسان مهما طال عمره في هذه الدنيا فلا بد له من يوم يفارق فيه الحياة ومهما ملك من الأموال فلا بد له من زيارة القبور ومهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر فعلينا معاشر المؤمنين أن نفر من الله إلى الله وأن نفر من الأعمال التي لا تنفع في الآخرة كالذنوب والمعاصي فإنها لا تنفع بل تضر في الدنيا والآخرة فمن الأعمال التي لا تنفع إقامة الوليمة التي لا تنفع إقامة الوليمة بمناسبة موت الأب أو الزوج قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع إلى أهل ميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة فسنة عكس ذلك عباد الله ومن الأعمال التي لا تنفع ظلم الميت في وصيته عباد الله فلا ينفع الميت ما تركه من سيارات أو عمارات أو أموال إلا إذا سخرها في طاعة الله كما أنه لا ينفعه أولاده الذين رباهم على الأكل والشرب والغيبة والنميمة وأكل الحرام عباد الله إن أفضل ما يصل إلى إخوانكم بعد الموت سقي الماء وطباعة القرآن وقضاء الديون والصدقة بالنقود والملابس وغير ذلك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم دوك أن يبود وديا سكارة ثبتا على الله تبارك وتعالى وان دي رايا موزوا غوانا يني نا عشرين ده هدو غوات الرجب شكرا تمسلنكي جبو تايا ده ده هدو ده أربعين ده أكو bayan hijiran babba dan babba annabi Muhammadu Shaibo Allah ka azurta mu cetonsa wanda hakan yayi daidai da 25 ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah sannan ku ji tsoron Allah ku cina wata rana wanda za ku koma ga Allah subhanahu wata'ala a cikin sa zai saka muku idan kun aikata alkhairi za ku ga alheri Allah ya sa mu ga alheri in kun yi aka san haka kuma ku ga aka san haka Allah ya kare mu lalle gabar da wannan hudu ba take magana akai yau shine mamata mamatan mu marigayen mu ƴan uwan mu iyayen mu abokan arzikin mu lalle akwai yiwuwan za su iya amfana da wani aiki na alkhairi wanda za mu yi don amfanin su babu shakka ƴan uwan mu suna kwance a cikin kaburbura mazan su da matan su yara da manyan su iyaye da ƴan uwa da abokan arziki wallahi a yanzu haka suna da matsananciyar bukatuwa zuwa ga addu'o'inmu zuwa ga waɗansu ayyuka na alkhairi wanda ƙila ɗan kaɗan za mu aikata su samu tsira da rahamar Allah Allah ka tausaya wa matanmu ku sani ya ku bayan Allah lallai asali na musulunci shine idan bawaye aikin lada shi za a bai wa ladan idan bawaye sallah yayi azumi ya zakka matukan yana nan da rai a duniya ladan wannan aikin zai koma zuwa gare shi amma sai dai wani lokaci bawa yakan iya yin aikin alkhairi ya kyautar da wannan aikin zuwa ga wani nasa wanda ke kwanci a cikin kabari yana cikin duhun kabari yana bukatan agajinka da taimakonka ba abun mamaki ba ne akwai ayyukan da idan muka yi a yanzu haka ‘yan uwanmu da iyayenmu da ‘ya'yanmu da abokan arzikinmu wanda tuni sun riga mu gidan gaskiya za su samu haske a cikin kaburburansu Allah ka ka kaburburansu ku sanya ya ku bayan Allah daga cikin ayyuka na alkhairi wanda ƴan uwanmu waɗanda suka mutu za su iya amfanuwa da su akwai sadaka mai gudana idan aka ce sadaka mai gudana shine wani aiki na Allah wanda wani bawa daga cikin bayan Allah zai yi ba don komai ba sai don neman yardan Allah babu neman lada a nan duniya babu wani sakamako da za a bashi ya ce wannan aikin yayi ne Allah ya kai rahama da haske zuwa ga makwancin baba ya ku bayan Allah daga cikin irin waɗannan ayyuka akwai gina masallatai akwai gina makarantun islamiyu akwai gina bohol bohol akwai gina manya-manyan laburori wanda laburari laburari gidan karatu inda za a rika zuba littattafai na addinin musulunci wanda da littattafai da karatu ne ake rayar da addini ina ma dai da a ce wani bawa daga cikin bayan Allah zai zo ya gina wani katafariyar laburarin da babu kamanta a wannan anguwar ya ce ya sadaukar da wannan labirarin zuwa ga mahaifinsa da ya rasu ko ya bayar da wannan labirarin wato wakafi zuwa ga mahaifiyarsa wadda ta rasu lalle babu shakka irin wannan aikin zai tsirga ya shiga cikin makwancin mahaifinka ko makwancin mahaifiyarka za ta ga alherin wannan aikin a cikin kabari ya ku bayan Allah daga cikin ayyuka na alkhairi wanda za ka iya yi ka roƙi Allah ya ji kan mahaifinka ta dalilin wannan aikin ka yi tawassuli da shi akwai ɗaukar nauyin marayu marayu nawa ne a anguwan nan waɗanda suke buƙatan taimako da agaji ina bayan Allah masu neman Allah ya rangwanta wa iyayensu a cikin kabari ka bincika a makwabtanku a layinku a gidanku marayu nawa za ka iya ɗaukar nauyin kuɗin islamiyansu da bokonsu ya ku bayan Allah ga zaurawa wanda mazajensu sun rasu ya ku bayan Allah ga ɗaliban ilimi nan suna buƙatan a taimaka musu da agaji su je su biya kuɗin registration ko kuɗin jarabawa don su karatu ga malamai nan masu ilimi suna so su zauna ta karantar da 'ya'yanku amma abin baya iya yi wa malami zai je yi karatu ya digiri ya mastas ya PhD a ƙasar Saudiya ko Misira ko Sudan amma idan ya dawo jihar Kaduna ko cikin wadda ba za ta iya rike shi ba da haka dole ya yanki biza da tikiti sai Abuja nan zai je ya samu abubuwan da zai rika biyan bukatunsa jama'a idan ba mu iya rike malumman nan da kawunan mu ba wata ran za a waye gari babu sauran wani malami guda ɗaya a cikin mu kaga ko in haka ta faru mun shiga cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a mu tashi mu sadaka jariya mu fito da dukiyoyin mu mu aika su zuwa ga Allah da kuma addinin Allah don Allah ya kai ladan da kuma ainihin rahama zuwa ga makwancin iyayenmu ya ku bayin Allah daga cikin ayyuka na alkhairi wanda mamatanmu za su amfana da su yanzu haka a cikin kaburburan su in muka aikata akwai addu'a shine addu'an ɗaga mahaifinsa ko mahaifansa guda biyu Lallai babu shakka yin addu'a yana isa zuwa ga kabarin mahaifinka yana daga cikin kai shi abin kunya kana da haifaffe mahaifiyarka da mahaifinka sun rasu sun koma zuwa ga Allah ka kwana ka tashi kai sallolin farallai guda biyar amma baka taba daga hannu ko a cikin sujada ka ce ya Allah ka ji kan baba da mama ba Lallai babu shakka wannan ɗa bai zama mai amana ba ya ku bayan Allah mu zama masu amana hadisi ya inganta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗi cikin hadisin Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Musnad na ainihin al-Imam Ahmad bin Hanbal da Sunan jarumin Allah ya musu rahama duka baki daya hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan bawan Allah musulmi ya mutu ayyukan sana alheri gaba ɗaya sun yanke da sallolin shi da azumin sa da duk wani aiki da yake na alkhairi abu uku kadai zai rika samun ladan su su ne ba za su yanke ba na farko manzo Allah ya ce wata sadaka mai gudana kafin ka mutu ka gina masallaci ko makarantar islamiyya ko gidan gajiyayyu ko marayu ko ka bar wani aiki dai na Allah wanda yana ci gaba da gudana bayan mutuwanka na biyu manzo Allah ya ce ko wani ilimi wanda ka karantar wanda ake amfana da shi kaga annabi sai yace ilimi kowane irin ilimi inda mai amfani ne ba sai ilimin qur'ani da hadisi ba ko ilimin 1 2 3 ne abcd ne in ka karantar saboda Allah kana kabari matukan al'umma tana amfana da wannan ilimin za a rubuta maka lada cikin makwancinka amma sai dai ilimin shari'a musulunci yana kan gaba na uku annabi yace ko kuma da na kwarai wanda ka mutu ka bashi kullun yayi sallah kullun ya tashi da daddare sai yayi addu'a yace ya Allah ka gafarta wa mahaifina ɗayan abubuwan nan guda uku kaɗai ya ku bayan Allah idan na mutu idan kuka mutu idan suka mutu idan muka koma zuwa ga raminmu su ne kaɗai za mu gansu a lahira ya ku bayan Allah na yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari cikin abin da Allah ya hore mana mu ga cewa mun yi wani abu wanda a cikin kabarinmu muna kwance za mu riƙa samun lada Allah ka azurta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a cikin hadisi ingantacce yake lalle mutum ana ɗaukaka darajarsa a cikin gidan aljanna sai ya zo ya ga Allah ya ba shi wata irin katafariyar gida da wani bini a gidan aljanna ya ce na haza ya ubangiji sai ina na samu wannan sai Allah ya ce wannan gidan Allah ya azurta ka da shi ne ta dalilin gafaran da ɗanka yake roƙa maka a duniya jama'a mu roƙa wa iyayenmu waɗanda suke kwance a cikin kaburbura gafara a koda yaushe mu tsananta wajen roƙan musu gafara saboda wannan gafarar Allah zai ɗaukaka darajarsu da ita a cikin gidan aljanna annabi ya faɗa ya sake cewa lalle yana daga cikin abin da zai samu mumini daga cikin ayyukansa kyawawa bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah ilimin da ya karantar ilimin alkur'ani ilimin hadisi ilimin boko ilimin zamani wanda ya karantar sannan ya yada shi a tsakankanin al'umma daga cikin abin da zai amfani mutum mumini bayan mutuwansa in ji manzon Allah yace ko kuma mutum ya bar ɗa na kwarai wanda yake wannan ɗan yana bin Allah sau da ƙafa wallahi kana cikin ƙabari wannan ɗan ana ba baka lada da kamashin duk ayyukan alkhairin da yake aikatawa annabi ya ce au mushafan warrasahu ko kuma mutum ya rubuta Alƙur'ani da hannunsa ya bar ma 'ya'yansa gado kaga alaran mumi waɗanda suka rubuta Alƙur'ani da hannayensu sun ji daɗi ubangiji muke riko ya kai ladan waɗanda suka riga mu daga cikinsu zuwa ga makwancin annabi a gaba sai ya ce ko masallaci ka gina shi ma kana kabarin ka zaka rika samun lada ko kuma ka je kan hanya ka gina wani gida na saukan baki ko na kan hanya ko wani masallaci akan hanya wanda mutane suna bukatan su yada zango su sallah sai ka zo ka ga ya dace kai masallaci a wurin mutane na tsayawa suna ibada ko ka mutu kana kabari kana samun lada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma wani gulbi ko wani tafki ko dam na ruwa ko ka janyo ruwa zuwa ga wata anguwa ko rijiyar burtsatsai ko kai sanadiyan wata hanya wadda mutane za su rika bi suna jin daɗi suna shiga gidajensu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka wannan mutum zai haɗu da shi bayan mutuwansa ya ku bayan Allah masu albarka da daraja yana daga cikin abin da idan mutum ya mutu ya koma zuwa ga Allah zai ga sakamakon shi a cikin kabarinsa ya haɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ya kar dukkan bid'a da duk abin da yake fada da addini hadisi ya inganta daga abdullahi jariru bin abdullahi al yana cewa manzo Allah yana cewa duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci wata sunna kyakkyawa to za a bashi ladan wannan sunnan da ladan dukkan adadin mutanen da suka aiki da wannan sunna a wani hadisin wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ya rasulallah mahaifiyata ta yi mutuwan kwab ɗaya, wato ta mutu Bagtatan ta yi mausul faj'a kuma ina zaton da ta rayu bata mutu ba da ta yi magana za ta bayar da wani kaso cikin dukiyanta ta ce a yi mata sadaka ya rasulallah yanzu idan na ɗauka daga cikin abin da ta mutu ta bari ne mata sadaka wannan ladan sadaka zai je gare ta annabi ya ce kwarai kuwa a wani hadisin sa'ad bin ubarata ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rasulullah mahaifiyata ta rasu ni kuma bana nan sun da ta rasu sai na zo na iske ta ta rasu ya rasulullah yanzu zan ɗauki wani abu cikin dukiyanta ne mata sadaka wannan abun za ta amfana da shi annabi ya ce kwarai kuwa sai sa'ad bin ubada yake cewa na rantse da Allah ina shaidar da ka ya rasulullah wannan katafariyar gonar da nake da ita mai suna mihraf na bada na ta sadaka ga mahaifiyata Allahu akbar kun ga yadda bayan Allah suke yi daga ciki a cikin sahihu muslim wani mutum ya zo wajen manzo Allah su alaihi yake cewa ya rasulullah mahaifina ya mutu amma ya bar dukiya sai dai kash bai yi wasiya ba yanzu idan na ɗauki wani abu ciki na mai sadaka za a kankare masa zunubansa da abin da ya aikata manzo Allah ya ce kwarai ya ku bayan Allah ayyukan da za mu iya yi don mu amfani ‘yan uwanmu waɗanda suka mutu suka koma zuwa ga Allah ayyuka ne masu dama mu yi gogoriyo mu taimaka wa ‘yan uwanmu da ‘ya'yanmu da waɗanda suke buƙatar taimakon mu yanzu haka a cikin kaburbura duk abin da Allah ya hore maka ba sai ka yi sadaka jariya ba ba sai ka gina makarantar islamiyya ba ba sai ka gina asibiti ba a'a ko da sadaka ga miskini kai akan hanya ko abinci kai ka kira bayan Allah ka ciyar da su ko duk wata kwano e kake ba bayan Allah suna ci suna mai da su kana cewa ya Allah ina ta wasuli da wannan ka jika mahaifina wallahi Allah zai kai rahama da haske zuwa ga makwancin iyayenka a ƙarshe kar ku manta ku yi salati da tasbihi ga fiyayyen halittu annabi muhammad dan Abdullahi wanda yake ma'abocin tafki da ceto wanda Allah ya umarce ku da yi masa salati a cikin littafin sa sai Allah ta'ala ya faɗi zance mafi tsada mafi karamci lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga farin jaka da annabi Muhammadu Shaibo ya ku masu imani ku yi salati da taslimi gare shi ga gwagwadon iyaka iyawanku Allahumma salli ala Muhammad wa ala آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله استقيموا وتراصوا واعتدلوا وسدوا الخلل ولا تتركوا فرجات الشياطين فسهو شكي وجع ديدتا الله كتوسيا منا ديدتا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر